Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, uku ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. sarfilu baitul malin amurka ta ba da sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala triliyan 34 wani jirgin yakin isra'ila kan ofisoshin wato ya kai hari kan ofisoshin hamas da ke yankin beirut inda ya kashe babban jami'in hamas sale al'aruri jami'an kasar ukraine sun ce rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikata wasu 130 a cape da kharkiv To Allah ya kyauta kanin labaran duniya aka saurara cikin shirin za a ji cewa a yau ake cika wata guda da harin da jirgin soja ya hallaka masu taron maulidi a garin tudun biri da ke Kaduna. Kowane hali mutanen ke ciki a yanzu mutanen wanda suna asibiti sun samu sauki wasu ma an sallama sun samu lafiya masu manyan raunuka ne kawai kamar karaya su ne adda saura. haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da alhinin mummunan kisan gillar da aka yi wa jama'a a jihar filato tare da neman gwamnati da ta dau mataki abu ne fara filato abun takaici ne abu ne wanda najeriya ta riga ta shiga cikin wani sakin na violence in ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun bayanai da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai ya fara da karanto mana labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran. Baitulmalin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala tiriliyan 34. Wannan lamarin na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na Republican da kuma fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala tiriliyan 31.4 na ɗan lokaci a bara bayan da gwamnati ta yi aiki kan sama da karfin karɓar lamuninta na ƙa'ida da kuma take bukata domin aiwatar da muhimman matakan kaucewa durƙushewa wani yarjejeniyar tana aiki ne har zuwa watan janairun shekara ta 2025 majalisar na shirin tunkarar wani fafutuka ta neman kuɗi na gwamnati. wani jirgin saman yakin isra'ila maras matuki ya kai hari kan ofisoshin hamas da ke yankin beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in hamas sale al al'arure kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yada labaran mid-east suka bayyana arure babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun ƙasa brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba a bara amurka ta yi tayin dalar wato ladar kuɗi dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayani game da shi rundunar sojin isra'ila ta ki cewa ofan a kan rahoton amma irin wannan harin ya yi daidai da yunkurin da birnin na kudus ya yi na kashe wasu manyan shugabannin hamas a yayin da yakin da hamas a gaza ya kusa cika watanni uku ruri ya jagoranci kasancewar hamas a yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar kashe shi tun ma kafin kungiyar mayakan ta kai mamaya a kudancin isra'ila a harin na watan oktoba jami'an kasar ukraine sun faɗa a jiya talata cewa rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu 130 a kiev da kuma kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sun yi amfani da jirage marasa matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa sannan kuma dakarun tsaron saman ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen marasa matuka da makamai 72 daga cikin makaman da aka harba babban kwamandan sojin ukraine janar valery zanlonji ya ce daga cikin makaman da ukraine din ta harbo a ranar talata akwai samfurin kinzars zalunzi ya ce rasha ta harba makaman goma mafi yawan da rasha ta yi amfani da su wajen kai hari guda kuma ukraine ta kakkaɓo su duka hukumomi sun ba da sanarwar gargaɗin harin sama suna gaya wa mutane su nemi mafaka daga hare-haren shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce tun daga ranar 31 ga watan disamba miyagun kasar rasha sun harba jirage maras matuka 170 na shahid da kuma makamai masu linzami iri daban-daban to ina jima kaɗan murtala zai sake dara da labarai kafin nan a yau laraba ne aka cika wata guda da harin jirgin sojan da ya halaka masu taron maulidi a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna kuma har yanzu akwai sauran masu jinya a wasu asibitoci biyu da ke garin na kaduna wakilinmu a jihar kaduna isa lawal ikara ya yi tattaki wato ya yi takakkiya zuwa garin tudun biri don ganin halin garin yake ciki bayan wata guda da harin jirgin sojan najeriya bisa kuskure babbar alamar farko da mutum zai iya gani a hanyar shiga garin tudun biri dai ita ce kankare hanyar shiga garin da aka yi sai kuma karuwar waɗanda aka sallamo daga asibitoci bayan doguwar jinyar da suka yi kwadake kuma har yanzu akwai sauran waɗanda harin jirgin ya jikkata waɗanda ke kwance asibitoci guda biyu a jihar kaduna kamar da yadda shugabannin garin tudun birin suka shaidawa muryar amurka ni mai anguwa suleimanu sha'ibu tudun biri mutanen wanda suna asibiti sun samu sauki wasu ma an sallama sun samu lafiya masu manyan raunuka ne kawai kamar karaya su ne adda saura ni na abubakar musa tijamburi shugaban matasa da ke na unguwa babban abin da ya kara kwantar mun da hankali na duk marasa lafiyar mu gaskiya alhamdulillah asibitoci guda nawa ne yanzu sauran mutanen da suka rage suke mm, akwai fotofo akwai mutanen mu a wajen sai barautuku. Wasu daga cikin mutanen garin tudunburin da aka sallamo daga asibitocin ma sun shaida wa duniya irin jinyar da suka yi. Suleiman Umar. Kwanan kanon asibiti? Kwana na ashirin da uku. Ni lokacin na biyu na ne sami ni a daidai can wurin. Ya samu mata na ya sami ni ya samu ƙannena biyu. Mutum shida da muka rasa kuma makocina shi ma nan shida. shi ma wancan makoki na shida na tonko ka yi jinya ne an yi min kai ne asibiti yi min jinya kwana na goma sha biyar a fotofo sanda an salami mun zo baladuko bayan alkawuran gina gidaje da kuma hanya da asibitin da aka yi wa al'ummar garin tudun tudunburi dai akwai kuma kudaden da aka tattara na gudunmawa sai dai kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce tsari za a bi wajen rarraba waɗannan kuɗaɗe kuma har ma gwamnan jihar kaduna ya kaddamar da kwamitin da zai kula da wannan aiki inda aka ji gwamna malam obasanin na shimfiɗo wasu sharuɗa ga wannan kwamiti da aka kaddamar ya kunshi malaman addini shugabannin karamar hukumar eh, igabi local government da kuma su kansu 'yan uwan waɗanda abin ya aku da su domin su ne suka san waɗanda abin ya aku da su kuma wannan kwamiti babban aikin shi shine su tabbatar da cewa wannan gudunmuwa mu tabbatar cewa ko naira ɗaya bai samu matsala ba kuma kamar yadda muka faɗi duk wannan gudunmuwan da aka ce za a bayar waɗansu sun fara ba shi kuma an buɗe account wanda wannan kwamiti ɗin shine aka ba shi haƙƙin duba wannan taimako da gudunmuwa wannan kwamiti zai tabbatar da cewa ko nawa ne aka tara zai je ne ga mutanen da aka tara kudin nan don su To ko yaya jagororin garin tudun barin ke ganin yiwuwar cika alkawuran da aka ɗaukar musu bayan kwashe wata guda da ɗaukan su? Alkawura alhamdulillah za mu ce ba su zo a gare mu ba tukuna don akwai bayani na sirri wannan kuma tsakanin mu da manyan mu ne. Kuna cikin waɗanda aka saka a cikin kwamitoci? Eh, gaskiya alhamdulillah sun nemo 'yan gari an sa su a cikin kwamitin nan. Eh, to babban sako na ana wurin addu'a zan yi musu duk alkawuran da suka yi Allah ya ba su ikon cikawa. Na gana ta kwance kwano tun da muka zo mutane suna sama ana kwance kwanan gidaje za ku yi sabbin gine-gine ne <laughs> ba sabon gine-gine za a yi ba a wa'anda suka ɗauki alkawura ne suka fara cikawa domin ainihin inda gidan da kaga ake kwance kwano nan ne masallaci sai dai babu wata alama ta gina gidaje ko makaranta a garin tukuna wanda wannan ya sa wasu ke tambaya to shin koyaushe ne za a cika wa al'ummar garin alkawarin da aka ɗaukan masu ganin cewa yanzu an kwashe wata guda? Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Madala a gaida na Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Murtala ya dawo mana da kashi na biyu kuma na ƙarshe na labaran duniya. jami'an amurka sun kammala ƙididdigar kimanin mutane 300,000 da ke kan iyakar amurka da mexico a watan disamba wanda zai zama adadi mafi girma da aka taba samu a cewar kafofin yada labarai da dama yayin da ma'aikatar tsaron cikin gida za ta fitar da adadin na watan disamba a ƙarshen wannan watan kamfanin dillancin labarai na reuters da sauran kafofin yada labarai sun kiyasta cewa mutane dubu ɗari uku ne suka yi yunkurin tsallaka kan iyaka a watan ƙarshe na shekara ta 2023 inda kusan dubu hamsin daga su suka zo ta wuraren da aka keɓe domin shigowa waɗannan ƙididdiga dai sun nuna cewa watanni uku na farko na shekarar kuɗi ta 2024 da suka fara tun a watan oktoba za su kafa tarihi masana sun ce abubuwa da dama ne ke haifar da baƙin haure da yawan su sun fito daga nesa har asiya da afirka da gabas ta tsakiya zuwa kan iyakar amurka ko dai bisa doka a matsayin masu neman mafaka ko kuma ba bisa ka'ida ba yawaitar kwararar bakin haure kan iyakar da ya yi kamari yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke tunkarar shekarar zaben shugaban kasa da ake sa ran batun bakin haure zai taka rawa sosai. 'yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai karfin fada ji ta yi wa shugaban koriya ta kudu shagube kan nuna wautar jarumtaka amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da ka iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin koriya ta kudun kalaman nata na jiya talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban koriya ta kudu yun suk yol na sabuwar shekara inda ya ce zai kara karfin sojan koriya ta kudu da kuma inganta kawancenta da amurka don tunkarar barazanar nukiliyar koriya ta arewa tun lokacin da ya hau mulki a shekara ta 2022 yun ya yi irin waɗannan maganganun sau da dama 'yar uwar kim kim yun jong ta yi amfani da kalaman yun na baya-bayan nan a matsayin wata dama ta zazzaga masa baƙaƙen maganganu kim yo jong a wata sanarwa da kafar yada labaran ƙasar ta fitar ta ce tun da aka rantsar da shi yake ta fafutukar karfafa kawancen koriya ta kudu da amurka tare da mai da hankali ka atisayen soji na haɗin gwiwa wanda ke haifar da kuma baya ga makomar koriya ta kudu. labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin kisan gillar da aka yi a wasu al'umma a jihar filato ana ci gaba da kalubalantar gwamnati akan ta gamsar da 'yan ƙasa akan matakan da ta tana ɗauka da za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Daga Kebbi wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Kalubalen da suka yi wa Najeriya tarnaki sun jima suna mayar da hannun agogo baya da kawo kuma bayan kasar asassa daban-daban duk da yake mahukunta su ma sun jima suna cewa suna ɗaukar matakan shawukan kalubalen. Daga cikinsu kisan kiyashi da aka yi wa jama'a na daga cikin abubuwan da watakila kan fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasa. kamar yadda ƙasa ga wata ɗaya aka yi asarar ɗaruruwan rayukan jama'ar da basu je ba basu gani ba a jihohin kaduna da plateau cibiyar nazarin cigaban addinin musulunci ta najeriya da ke Zariya ta jihar kaduna a ƙarshen taron da ta gudanar a wannan shekara a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ta bi sahun masu yin allah wadai akan kisan kiyashin baya bayan nan da aka yi a jihar plateau tare da kalubalantar gwamnati akan kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin farfesa siraju abdulrahman shi ne shugaban kwamitin shirya babban taro na wannan shekara abin ne fara plateau abin takaici ne kuma abu ne wanda najeriya ta riga ta shiga cikin wani circle na violence in ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba amma mun yi imani in gwamnati ta tashi da gaske take yi ta fito da hanyoyi kuma aka hukumta waɗanda suka yi abin da ba daidai ba ƙasar nan za ta zauna lafiya ko abin da ya faru a garin tudun biri da ke jihar kaduna har yanzu yana nan cikin zukatan 'yan Najeriya a cewar Farfesa Siraju Abdulrahman. Wanda har yanzu gwamnati bata hito wata karara ba mutane su domin ko gwamnati ya bai isa ba. Dole a fito a sanar da mutane ko mutane su ga cewa eh lalle ga wani ya yi laifi a yin punishin din shi wannan shi zai kawo mana zaman lafiya insha Allah. Rashin yin hukunci akan masu aikata manyan laifuka har ma dai na yin kisa na daga cikin abubuwan da jama'a ke nuna yatsa akan gwamnati. har suna ganin cewa shi ke sa ba a daina aikata irin waɗannan laifukan to sai dai a mahangar masana lamuran shari'a ba wannan ne kaɗai an matsala ba domin ai yanzu ba za a rasa waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai ba a gidajen yari barista muhammad mansur aliyu masanin lamuran shari'a ne a najeriya to amma za ka iske wa'annan gwamnati ce take son ta tabbata an musu kuma shi yasa da aka kama su aka yi bincike mai kyau aka gabatar da su gaban shari'a kuma aka hukunta su to amma wa'anda tun daga lokacin tame da ya kamata a kama ba a kama ba ko kuma an kama gwamnati na da sha'awa ta ki gabatar da su ga kotu ko kuma an gabatar da su kotu an ki kawo shaidu ingantattu akwai da yadda alkali zai an gabatar mai da shaidu ingantacci harkar shari'a ba inda ya in ma ya ce ya saki mutane an yi an dafa kara za a hukunta su ne waɗannan da ma wasu kalubale kamar rashin samun kyakkyawan shugabanci fatara rashin aikin yi taɓarɓarewa ayyukan noma da kuma rashin samun haɗin kan 'yan ƙasa da dai sauransu na daga cikin abubuwan da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke fafatukar taimakawa ganin an magance inda wannan cibiyar ta nazarin cigaban addinin musulunci a taron ta karo na 26 da ta gudanar a wannan shekara ta mayar da hankali wajen jawo hankalin 'yan najeriya akan shugabanci da waɗanda ake shugabanta muna son al'umma su fahimci cewa nauyin shugabanci ba ya tsaya ba ne kawai a kan shugabanni duk da yake su ne jagora amma su kansu al'umma ya kamata su san haƙƙin da ke kansu na yadda za su yi da'a ga shugabanni shugabanni za su yi musu adalci yadda za a yi gaskiya da rikon amana ƙungiyoyi da hukumomi sun jima suna bar da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban akan yadda najeriya za ta kasance bisa kyakkyawar turba to sai dai har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu duk da yake wasu ƙungiyoyin ba su yi ƙasa a gwiwa ba ga ƙoƙarin da suke yi to koyaushe ne najeriya za ta hau turbar da za ta kai ta ga mun tsira lokaci ne kawai zai nuna Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne kai tsaye ganin birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu dai abubuwan ma'anan washington dc na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya wata takaddama ta kunno kai kan kasafin kudin najeriya na wannan shekara inda 'yan arewacin kasar ke ganin da sake wai an baiwa mai kaza kai Jama'a Assalamu alaikum. Tuni da Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudirin kasafin kudin shekarar nan ta 2024 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar mata. Kuma tuni da shugaban ya rattaba wa daftarin hannu zuwa doka. To sai dai yayin da bayanan kasafin kudin suka ƙara bayyana a fili. Da dama daga cikin 'yan arewa musamman masu lura da al'amuran yau da kullum. suka yi ta korafe-korafe na zargin rashin raba daidai wajen rarraba ayyukan bukata a tsakanin sassan kasar a cikin kasafin kuɗin. injiniya magaji muhammad yaya wani jigo a gangamin yakin neman zaben jam'iyyar apc mai mulki na daga cikin masu wannan ra'ayin inda a cewarsa ba wani bangare na ƙasar nan da ya baiwa shugaba tinubu ƙuri'un da suka bashi nasarar lashe zaɓe kamar arewa don haka yake ganin yankin bai cancanci wannan sakamakon daga gwamnatin ba yayin da 'yan najeriya suka ji yawan kudin sama da triliyan 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika a al'amarin sala-sala sai aka tadda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi ɓangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira southwest bangaren jihohi na yarbawa jihar lagos oyo ondo oshun ogun da ikiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine uh, ah, gosfin ofabio shine ake kira south south ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da rivers cross rivers a bayelsa delta da kuma edo jihohi guda shida wanda a takaice dai a siyasance ba a najeriya ba amerika ita ta kirkiro siyasa mafi yawan kaso dama yakan zuwa inda suka fi ba da kuri'a kamar misali a northwest ita ta ba da kuri'a na apc sama da kashi ɗaya bisa uku na a asiwaju bola ahmed tinubu amma abin mamaki wata jiha daga bangaren northwest ita ce zamfara aka fara bincikawa kamar bangaren education bangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a sa musu komai ba to wani lokaci sai abin ya ban mamaki 'yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu bacci suke yi ne rashin bincike ne ba sa yi rashin nazari ne ba sa yi har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa mai wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba al'amarin da ban kunya da ban tsoro masanin tattalin arziki dr bashir muhammad acida na jami'ar usmanu Danfodiyo ta sokoto na ganin cewa in har wannan zargin ya tabbata to kuwa laifin yana kan masu wakiltar yankin na arewa a dukkan matakan tsara kasafin kuɗi. majalisar dattarwa ce za ta diba wannan eh, kasafin kuɗin da tabbatar da cewa ya yi daidai da tsari wanda kuma kowace jiha tana da wakili a wannan majalisar zartarwa kaga wasu ma da har guda biyu da sauransu so to kaga a ce abubuwan nan duk sun haɗe da inda majalisar wakilai inda yan arewa ne ko kuma bangare ne bangaren da ke shugabantar wannan daban da yake da majalisar dattawa kuma a ce dai duk an haɗe kuma sun kasa diba abin da ke yiwuwa a ce duk haka an yi abin da ba daidai ba ga wani bangare to gaskiya da sakacin ya kai sakaci kuma da ina ganin babu wa'anda ya kamata a zarga a irin wannan sakacin irin shugabanninmu da wakilanmu da ke can ko wakilan wannan bangare ko wani bangare na kasa da ake ganin sun ceto yadda ke can a majalisun nan kuma sun tafi ba don komai don kare maradin jama'a na san cewa akwai rauni kwarai wajen shugabannin mu na majalisa wajen karanta abin da ya shafi duk karatu da kuma sa ido da kula da abin da ya shafi eh, sha'ani na al'umma wanda za ka cewa 'yan kudanci sun fi yin wannan da arewaci gaskiya amma duk da haka gaskiya ina ganin akwai jajirtattu daga cikinsu kuma ka gama eh, ita majalisa wakilai wanda ke shugabantar wannan kwamiti din wanda ake cema kwamitin kasafin kuɗi wato operation dan arewa ne dan ma kano ne jihar kano haka abin da ya shahi noma kamar yadda zargi yake nunawa cewa kowa ya san arewa nan ƙasar noma take nan ne ake noma ya kasance kuma an ɗoki kudaddaki masu yawa an kai kudanci duk da muna da Ah, wato ministan da kula da wannan ma'aikata shi kai ne dan arewa ne da sauransu kuma kowa ya san irin albarkatu da muke da shi to lallai da za mu ce ah, ah, wannan abu bai kawo kallo ba saboda al'amari ne wanda ake magana ci gaban ƙasa da kawo maganin matsaloli da maganin yunwa in aka ce an ɗogi kuɗi mafi kaso an kai inda ba su ma da ƙasar da za ta iya watan ba da abincin da ya kamata to za ga cewa kenan ba ci gaban ake nufi ba wasu abubuwa ake nufi. To sai dai mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa na sha'anin kasafin kuɗi sanata Ali Ndume ya musanta dukan waɗannan zarge-zargen da korafe-korafen. Duk da yake dai ya ce za su ƙara bin diddigin lamarin domin ba za su bai wa arewa kunya ba. Da na ji labarin kuma an turo min ma social media aka ba da kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manya-manyan ayyuka tiriliyan hudu a south south su ma kusan triliyan uku da rabi amma arewanci west wanda ce ta tafi girma an ba ta tiriliyan biyu da rabi kawai sanan can kasan yamurai aka ba su tiriliyan biyu da digo uku mu yan north central an ba su tiriliyan daya da digo tara karemi mu da aka raina mana mu north east aka ce an ba mu triliyon ɗaya da digo shida hankali na ya tashi amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in kin eh, jimilan shi gaba ɗaya zai baki trillion goma sha biyar da digo tara to kuma shi kasafin kuɗin nan da shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba ɗaya na manya-manyan ayyuka ma trillion takwas ne da digo bakwai to tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki abin da shi shugaban kasa ya kawo gaba ɗaya tiriliyan takwas ne da digo bakwai na manyan ayyuka amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba muna da lissafi muna yi kamar ni kam da sauran ma to ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganan aica a inda opabio yake an yi kaza kaza kaza kaza eh shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mufa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashefin kuɗi in mu ne ma muke yi kenan to in daga bangaren zatarwa din ne shi minista na kasafin kuɗin ma shi dan kebe ne dan arewa minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin minista ma na wurin ma shi ma dan arewa ne in an duba abubuwan da ya shafi mu jiya minista na water resources ma shi ma dan arewa ne yawanci minista na, na defense da na karami da babba duka yan arewa ne to idan har ma ana ce akwai wani abu ta wancan bangare ko ya taso haka wanda ina doubting amma daɗinsa shine wannan abun a rubuce su za mu bincika ina da kan binciken ma tun jiya ai na gaya miki da farko da aka gaya mun na zo na gane da aka idan da magariba na jin dauki kwamfuta na na duba na yi lissafi din sai na buga masa sai ya ce a ah, wallahi bai sani ba ai shi yasa yana da kyau ai magana da manya ya ce zai soke na shi abin da ya posting a website to kin ga irin maganan me ne kuke kiran fake news yawwa fake news Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Nasiru Adamu El Hikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida dan mutum sanyin na amma ba kammala ba sai ka bamu labarai amma wannan karan fa a takaice. To a takaice Baitulmalin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala tiriliyan 34 wannan kuma lamari na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na Republican da fadar White House suka amince da janye matakin kwarewar bashin kasar na dala tiriliyan 31.4 na ɗan lokaci a bara. wani jirgin saman yakin isra'ila maras matuki ya kai hari kan ofishin wato ofisoshin hamas da ke yankin beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in hamas sale al kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yada labaran mid east suka bayyana aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun ƙasar birgets waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba jami'an kasar ukraine sun faɗa a jiya talata cewa rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu 130 a kiev da kuma kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sai yi amfani da jirage maras matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba daga jiragen sama da na ruwa sa'annan kuma dakarun tsaron saman ukraine sun kakkabo dukkan jiragen marasa matuka da kuma makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. jami'an amurka sun kammala ƙididdigar kimanin mutane 300,000 da ke kan iyakar amurka da mexico a watan disamba wanda zai zama adadi mafi girma da aka taɓa samu a cewar kafofin yada labarai da dama yayin da ma'aikatar tsaron cikin gida za ta fitar da adadin na watan disamba a ƙarshen wannan watan kamfanin dillancin labarai na reuters da sauran kafofin yada labarai sun kiyasta cewa mutane dubu ne suka yi yunkurin tsallaka kan iyaka a watan karshe na shekara ta 2023. yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai karfin fada aji ta yi wa shugaban koriya ta kudu shagobe kan nuna wautar jarumtaka amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin koriya ta kudu To madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu duba batun matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da digiri dan kwatano sai a biyo mu domin jin abin da masu ruwa da tsaki a wannan fannin ilimi ke faɗa yanzu a madadin murtala faruk sanyi na da na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya haɗa batar ba da umarni da ma injiniya mu na yau mr charleston nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum